fitaccen matashin mawaƙin nan na soyayya wato sadiq sali zai fitar da zafar waƙar shi mai taken in baki assalamu alaikum warahmatullah mai saurari da yuni farkon zuwan ka wannan mai albarka alkhairi plus kada ka manta ka taɓa alamar subscribe ka taɓa alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da sayi halin waƙoƙi masu daɗi a wannan tasha mai albarka ta alkhairi plus mun gode mawaƙi sadiq sale mawaƙi ne wanda ya yi shura ɓangaren tsara kalamai na soyayya da kuma fitar da waƙoƙi wanda sun yi shahara kuma waƙoƙi masu daɗi sosai da sosai inda mawaƙin ya yi tashe sosai sosai kuma ya yi waƙoƙi wanda suka tashe shi kuma miliyoyin mutane sun saurari wannan waƙa kuma waƙa na mawaƙa shi tana samun biyu sosai da sosai musamman a shafin youtube inda mawaƙin ya fitar da zazzafar waƙar shi zai fitar da ita a wannan shekara ta 2023 wato in baki inda wannan waka ta yi daɗi sosai da sosai matuka kuma mutane za su ji daɗin wannan waka sosai da sosai dama kuma mawaƙin ba yau ya fara ba ya saba fitar da fitaccen waƙoƙin shi a shi, wanda akan ji daɗin su kuma a saurare su inda a shekarar da ta wuce ta 2022 mawaƙin ya fitar da fitaccen waƙa mai take wadda ake take da abin ya motsa inda wannan waka ta abin ya motsa ta zazzaga faɗin lunguna da saƙo kuma mutane sun ji daɗinta sosai da sosai kuma waka ta yi daɗi sosai da sosai kuma ya zauna ya tsara wannan waka ya fitar da kalamai sosai da sosai da harfa masu daɗi da kausasan kalamai a cikin wannan fitaccen ta tashi ta abin ya motsa inda wannan wakar an yi audio ɗinta sannan kuma an saki bidiyonta ya zazzaga a shafin youtube da kuma sauran kafafen sada zumunta kuma wannan waƙar mutane da yawa sun kalli wannan waƙar inda waƙa ce da kusan mutum miliyan biyu sun kalli wannan waka a shafin youtube kuma a sauran gurare kamar su tiktok da instagram wasu hawa wakar nan sun yi mamin ɗinta kuma wakar ta yi matuƙar daɗi sosai to yanzu wannan ma shekarar da muka shiga ta 2023 ya tsara waƙar shi mai kiran mai take in baki kuma wannan waka ta in baki za ku ji daɗin ta sosai sosai kuma da zarar ya saki wannan waka ta in baki <clears throat> za ku same ta a wannan tasha mai albarka alkiri plus kada kada ka manta ka taba alamar subscribe ka taɓa alamar kararrawa domin samun wannan fitacciyar waka da sauran waƙoƙi na sadiq salim da ma sauran mawaƙa kamar su umar m sharif hamis breka auta mg boy nura m inuwa da auta waziri kai da sauran mawakan hausa ma wanda suka yi tare shi kai shura wajen fitar da zafafan waƙoƙi na soyayya a wannan tasha mai albarka mun gode sai mu haɗu da ku a bidiyo na